Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa a ci gaba da bayani da muke akan sunayen Allah ɗari ba ɗaya da ma'anoninsu da ainihin fa'idojinsu kamar yadda ya tabbata daga Allah subhanahu wataala walillahi al-asmaul husna fa da biha Allah ya ce yana da sunaye tsarkake tsarkaka ku roke da su kamar yadda ya tabbata daga hadisin Muslim kenan sannan kuma Abu Hamid al-Ghazali ya tabbata a cikin littafin sa na sunayen Allah ɗari ɗaya to yau zamu tashi akan sunan Allah na bakwai sunan Allah As-Sami'u sunan Allah As-Sami'u shine sunan Allah mai cikar jiji ba irin na mutane ba ba kuma da kunne ba shine sarki da yake jin duk dukkan abin da tsuntsaye suke faɗa da bakin nan su shine sarki da yake jin tururuwa yayin take buƙatar Allah ya taimake ta tana cikin gidanta shine sarki da yake jin muryar kifaye yayin da suke cikin ruwa ballantana ɗan adam da yake aikata sabo a ɓoye ko yake aikata ayyuka a bayyane shi yasa Abu Hamid Al-Ghazali yake cewa wannan sabba' Allah ce as-sami'u wacce take yana jin duk dukkan abin da kuke aikatawa a bayyane ko a ɓoye shi yasa a cikin aya alkur'ani wata aya yake cewa daidai ne gare ni fa ko ku bayyana ko ku ainihin asirta duk ɗaya ne a wajen Allah yana jin abin da kuke aikatawa yan uwa wannan sunan Allah fa shine as ku dinka biyo mu kuna subscribing ɗin, wato ainihin channel namu kuna sharing kuna liking da faɗi matu Islamic Herbal Center domin fa’idattuwa kanku. ‘Yan uwa kaɗan daga cikin fa'idojin wannan sunan Allah a Sami'u ana yawan karanta shi a sami auduga a tofa a toshe kunnen yaro yayin da yake ƙarami domin zuwa gari ya waye a cire domin duk abin da ya jin Allah ya daina haddacewa na karatun Ƙur'ani ko ilimi.